عليها دليلا وكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين صلاة وسلاما دائمة بدوام السماوات والأرضين أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق تقواه في الغيب والشهادة فإن تقوى الله جل وعلا هي خير زاد يبلغ إلى رضوان الله قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى عباد الله هناك سؤال يرفعه المسلمون على اختلاف أحوالهم وأجناسهم وألسنتهم يرفع الصغير والكبير والذكر والأنثى يرفعون هذا السؤال كل يوم مرات عديدة يكررونه ويطلبونه في صلواتهم إنهم يسألون الله تعالى الهداية إلى الصراط المستقيم ويقولون اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إخوة الإسلام ولا عجب فإن الصراط المستقيم به تستقيم الحياة به يسعد الإنسان به يدرك خير الدنيا وسعادة الآخرة لذلك جعل الله تعالى هذه المسألة وهذا الطلب فرضا على كل أحد وإن طلب المسلم للهداية من أهم ما ينبغي أن يلح به لأن حاجته إليها أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يحتاجها الإنسان ليحيا هذه الحياة القصيرة الفانية وأما الهداية فهي التي تنبني عليها الحياة الآخرة المستمرة الدائمة أيها المسلمون اهدنا الصراط المستقيم دعاء عظيم القدر خاصة في زماننا هذا الذي كثرت فيه الفتن والشبهات والشهوات والسبل المضلة عن الصراط المستقيم والتي تتنوع بين فرق ضالة ومناهج منحرفة داخل الصف الإسلامي أو شبهات وتحريفات يروجها أعداء التوحيد من اليهود والنصارى وحياة البشرية تنقسم بين اتباع الصراط المستقيم وهو صراط الله رب العالمين وبين اتباع السبل الجائرة الضالة قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وشرح لنا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام هذه الآية في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أخرجه أحمد إخوة الإسلام حقيقة الهداية التي يطلبها المسلم ويرجوها هي أن يعلم الحق الذي أنزله الله تعالى ويريده ويقدمه على غيره ثم يعمل بذلك العلم الذي اهتدى إليه ويتحفظ عن الوقوع في فتن الشهوات وضلال الشبهات فيكون بذلك مضطرا إلى الهداية في كل حركة ونفس وفي كل ما يأتي ويذر ويشعر في نفسه أنه في كل وقت محتاج إلى هداية متجددة فيجتهد في الدعاء في طلبها قال السائد رحمه الله في قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا وأرشدنا ووفقنا للصراط المستقيم وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته وهو معرفة الحق والعمل به وهو معرفة الحق والعمل به فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان والهداية في الصراط تشتمل أو تشمل الهداية أو تشمل هداية الجميع هداية الجميع لجميع تفاصيل الدين علما وعملا فهذا الدعاء من أجمع العزية وأنفعها للعبد عباد الله إن من أعظم أسباب تحصيل الهداية وتحقيقها الالتجاء إلى مالكها والاعتسام به ودعاء في تحقيقها ورجاءه في تحصيلها قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من سؤال الهداية فأنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أخرج مسلم وكان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه في صلاة الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أخرجه مسلم وكان عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه رضي الله عنهم بطلب الحداية فعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني أخرجه مسلم ومن عدم أسباب الهداية وطرقها وطرق تحصيلها تحقيق التوحيد واجتناب الشرك فمن آمن بالله ووحده في عبادته يسر له الهداية وأقامها عليه قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن هدى الله قلبه فتح له أبواب الخير وأعانه على سلوكها وطوع جوارحه للعمل بدينه وتقواه وتعظيمه وخشيته قال وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وعد الله تعالى في هذه الآية الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك بأن لهم الأمن من المخاوف والعذاب والشقاء والهداية إلى الصراط المستقيم وإن من خير ما تستجلب به الهداية كذلك العمل بمرضاة الله تعالى والسعي في وجوه الخير والبر فإن الهداية تجر الهداية والخير فكلما ازداد العبد من الأعمال الصالحة والخيرات ازداد بذلك من الهدى والبركات فإن الله جل وعلا يحب العمل الصالح ويجازي عليه بالهدى والفلاح ويوطي عليه الخير والتوفيق والنجاة قال تعالى والذين, والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم فمن قصد الهداية وعمل صالحا وفقه الله لهداه وثبته عليه وزاده منه ومما يعين العبد على الهداية ويوفقه للثبات عليها العمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وملازمتها وعدم مخالفتها فإن الله تعالى قد توعد الذين يخالفون أمره بالزير قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أي فليحذر وليخشى من خالف سبيل النبي ومنهاجه وشريعته باطنا وظاهرا أن تصيبهم فتنة أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة أو يصيبهم عذاب أليم أي مؤلم موجع في الآخرة ومن طرق الهداية أيضا حسن القصد مع الاجتهاد في طلب الهداية والإنابة إلى الله تعالى والإقبال عليه قال تعالى الله يتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وقال تعالى والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ومن طرق الهداية طلب العلم الشرعي لأن الهداية كما يفسرها العلماء هي العلم بالحق مع قصده وإذاره على غيره فالمهتدي هو العالم بالحق المريد له عباد الله إن من اجتهد في تحقيق توحيد الله تعالى والعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وعرس على فعل الخيرات وترك المنكرات وسعى في طلب العلم والعمل والعمل به وفقه الله للهداية وجنبه طرق الزيغ والغواية فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا وسددنا اللهم ثقل موازيننا ووالدينا بالحسنات واجعلنا من أهل الجنة يا ربنا اللهم أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر alhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya yassare wa bayinsa masu takawa hanyoyi na samun yardarsa ya nuna musu hanya ta shiriya zuwa tafarkin sama daidai. cewa wannan hanya ita ce bin hanyar abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi ya zo da shi na alkur'ani da kuma shiriyarsa ta sunna Allah ya sanya imani a zukatan bayi na gari ya karfafe su akan haka lokacin da suka yadda cewa Allah ne kadai abin bautarsu kuma addinin musulunci kadai shine addinin da suka yi riko da shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yadda shine manzo da Allah ya aika musu suka yi riko da tabarkin sai da amsi su tabbata ga annabi Muhammad da Allah tsarka tsarkaka da ta'abbanta mutanen kirki da waɗanda suka bi hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ƴan uwa musulmi mu kiyaye dokokin Allah mu ji tsoron Allah a fili da a boye mu sani cewa takawa jin tsoron Allah kiyaye dokokin Allah ita ce hanya da za ta kai mu zuwa ga tabbatuwa akan siratul mustaqim ita ce hanya da za ta kai mu zuwa samun yardar Allah ita ce hanya da za ta kai mu zuwa ga tsira gobe kiyama Allah ta'ala ce wadda zawwadu fa inna khayra zadi taqwa ku yi guzuri kuma ku sani mafi alherin guzuri shine takawa Yan uwa musulmi akwai addu'a da musulmi suke yi wato bisa bambancin yanayin manya da kanana maza da mata waɗanda suke kowane irin jinsi na musulmi yana yin wannan addu'a a kullum yana maimaita ta sau adadi da yawa wannan addu'a da musulmi ke maimaitawa Allah ne ya shiryar da su zuwa ga yinta a cikin alkur'ani ita ce wannan addu'ar da Allah ya koya wa masu imani a sura ta farko a cikin alkur'ani suratul fatiha yace musulmi su rika maimaita wannan addu'a adadin sallar da suke yi ta farilla da kuma na bilbil ita ce addu'a da musulmi suke yi a cikin wannan sura ta al-fatiha suna cewa ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu tafarki mai kake as-siratu al-mustaqim tafarki mai kake sirat alladhina an'amta alaihim wannan tafarkin da wato waɗanda kai ni'ima a gare su suke kai sirat alladhina an'amta alaihim wannan siratul mustaqim tafarkin da kai wato tawfiki ga waɗanda suke kai musu ni'ima da kasancewa kan wannan tafarki sai ke ghairil maghdubi ba tafarkin waɗanda kai fushi da su ba wala dhallina ko tafarkin waɗanda suka tabe gabarin hanya ba Yan uwana ba abin mamaki bane wannan addu'a mai muhimmanci da Allah ta'ala ya koya wa mummunai kuma yace su maimaita sau adadi da yawa a dukkan yini addu'a ce da take sa mutum ya samu istiqama a rayuwarsa ta duniya ya rabo ta duniya da lahira domin duk wanda Allah ya dora shi akan as-siratul mustaqim to shine ya rabota a wannan duniya kuma shi zai rabota a gobe kiyama shi yasa Allah ya far addu'a sau adadi mai yawa a cikin salloli na farilla har ma manzo Allah ya ce duk wanda sallallahu alaihi wasallama duk wanda bai wannan addu'ar ba bai karanta suratul fatiha ba bai da sallah lalle neman shari'a zuwa ga as-siratul mustaqim abu ne mai muhimmanci ga dukkan mai imani bal shi ne abin da yake mafi muhimmanci wanda duk mai imani yake da bukatuwa zuwa gare shi fiye da bukatuwarsa zuwa ga abinci da yake ci ko ruwa da yake sha ko iska da yake shaka saboda wannan kadai zai ba wa jikinsa ne rayuwa ta duniya amma tabbatuwa akan asiratul mustaqim zai ba shi ingantuwa a rayuwa ta duniya din da kuma tsira a gobe kiyama amma dan an ci an sha an rayu ba akan wannan siratul mustaqim ba to ci da sha da rayuwar ba ta da amfani ba ta da amfani shi yasa kake da bukata kai wannan addu'a ba kaɗai cikin sallah ba hatta cikin addu'inka na wajen sallah ka roki Allah sabati da dawama akan as al-mustaqim wannan addu'a tana da girman matsayi musamman a wannan zamani da muke cikin rudani wanda da yawa an karkatar da mutane gabarin wannan asiratul mustaqim shubuhohi da a wani zuciya sun kawo da mutane gabarin tsayawa akan asiratul mustaqim waɗanda suke cikin da'ira ta musulunci suna su musulmi ne za ka da yawa sun yi dama sun yi abu sun bar tafarkin Allah a tsiratul mustaqim wanda yake miƙaƙi banda kuma rigimar da ake a kwana a kanta a waye gari na abokan gaban wanda azumma ta annabi muhammad salama wanda Allah ya ba mu labarin ya ce wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u ba za su gushe ban Allah suna ya kafu har sai sun juyar da ku barin wannan addini naku in har sun iya ba yaki da makami kadai ba a'a yaƙi da abubuwa hanyoyi daban-daban daban akwai makamin ma a rika kashe ku amma ba za su tsaya a nan ba har sai sun kawo rudani a cikin addini don su hana ku bin as-siratul mustaqim sunan yahudawa da nasara Allah ya ba mu labari a cikin alkur'ani cewa mutane a wannan duniya suna rayuwa ne akan tafarki guda biyu babu na uku sa cikin fadin Allah ta'ala a cikin aya ta alkur'ani yace wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wannan tafarki nawa wa anna hada sirati mustaqiman tafarki na mai kakke fattabi'u shi za ku bi inji Allah ta'ala wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u wannan tafarki na mai kakke shi za ku bi inji Allah ta'ala sai ce wala tattabi'u subul akwai wasu hanyoyin kuma tafarka kada ku bi su fatafarraka bikum an sabili in kuka bi su zai raba ku da wannan hanya ta wa mai kakke inji Allah kenan mutane suna rayuwa ne kada a duniya a tafarki guda biyu hanya biyu ko dai as-siratul mustaqim ko kuma as-subul ko dai tafarkin Allah ne kake guda ɗaya din nan wanda yake wa anna hadha sirati mustaqiman guda ɗaya ko kuma hanyoyi wanda take subul Allah ya sa mu suna subul tafarkai sai manzo Allah ya fassara mana sallallahu alaihi wasallama me ake nufi da wannan subul din a cikin hadisin Abdullah bin Mas'ud Allah ya kara masa yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama khatta lana khututan wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zaune yana rike da wata kara sai ya zana layi khatta lana khututan an yaminihi wa shimali khatta lana sallallahu khattan ya zana wani layi ne kake guda daya sannan yace hada sabilullah ya rike wata wani yace ya zana guda daya yace hada sabilullah wannan ita ce hanyar Allah wannan shine tafarkin Allah sai ce sun makabta kututan an yamini wa shimali sannan kuma sai izana zane hagun ɗinsa da damansa sun makala sai ya ce haɗihi subul waɗannan hanyoyi ne mutafarrika wadda suka rarraba kullu sabilin alaiha minha ala kulle sabilin min a shaitan duk waɗannan hanyoyi na dama da abu da aka zana kowace ɗaya akwai shaidani a bakin wannan hanya yadda ilai da yake kiran mutane ku zo ku wannan hanya sai ma yake Allah ya karanta wa anna hada sirati mustaqiman Allah ya ce wannan miƙaƙƙen hanyar ko miƙaƙƙiyar hanyar ita ce hanya ta Wata ke miƙaƙiya biyu ita za ku bi sai ce wala tattabi'u subul kada ku bi waɗancan hanyoyi wanda manzo Allah ya nuna mana sallallahu alaihi wasallam ya zana dama da abudan nan in kun yi haka fatafarraka bikum an sabili za su raba ku da hanyar Allah din nan guda ɗaya miƙaƙiya to saboda haka Allah ya ce mu bi hanya guda ɗaya miƙaƙiya ita ce as-siratu al-mustaqim hanyar miƙaƙiya wacce ke bada ba karkata a cikin ta hakikanin wannan hanya din da aka ce mu bi cikin ihdina as-sirata al-mustaqim malamin suka ce hiya an ya'lama al-'abd al-haqqa ita ce hanyar da ka kasanta a bisa gaskiya alladhi anzala anzalahu Allah gaskiya da Allah ya sauka me Allah ya wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ani koyarwarsa fassara alkur'ani din in ka san wannan hanya wa yuriduhu wa yuqaddimu ala ghayr ka riƙe wannan hanya din ka bar duk wata hanyar da ba wannan ba ya ثم يعمل بذلك العلم الذي sai. hanya ne kakkiya guda ɗaya da ta alqur'ani da hanyar manzon Allah da ya koyi sallallahu alaihi wasallam da ka rike kai kokari kai ilimi a cikin ta dan ka gane ta domin masu hanyoyi dama da hagu karkatattun za su ka maka rudani ne domin su raba ka da wannan mai kakkiya guda ɗayan don ka fita su wanda shaidanin sun suke kai to ba ka da ilimi ta yaya za ka gane hasken wannan hanya ɗin tankar makaho ne don rana ta fito shi kenan sai ka ce makaho bai bukatar jagora tunda ai da dare yake bukatar jagora tunda akwai duhu ita amma rana ta fito ba sai an yi wa makaho jagora ba ai tun daga hasken rana ai ta ya isa a ce ya haska duk inda zai je ba haka bane kai ka san ba haka bane duk wannan ranar da kake gani da haskenta makaho yana buƙatar jagora saboda ai ba zai hasken ba zai taimaka iga hanyar ba shine ilimi in ba ka da ilimi to sunan ka makaho kana buƙatar lalle sai an maka jagora in ba haka ba kuwa to lalle za a ja ka waɗannan hanyoyin karkatattu dole sai ka nemi ilimi ka san shi za siratul mustaqim ɗin abin ta haske na ilimi don ka rike shi da kyau duk wani rudani da za a kawo ba zai raba ka da wannan hanyar don ka santa a bisa ilimi sannan kuma ka kauce wa san zuciya domin yana daga cikin abin da yake raba mutane wani lokaci gaba da salatu mustaqim san zuciya duk da cewa kaga hanyar ka gane ta amma wani wata bukata ta ka sai ta hana ka bin wannan hanyar sai ka karkace ka bi dama da abu don san zuciya da kuma bin sha'awar shaawa na wannan rayuwa wannan ya nuna mana ashe muna da bukatu a zuwa ga wannan addu'a da Allah ya koya mana ta roƙonsa ya shiryar da mu tafarki wanda yake miƙaƙe imamu sayyidi Allah ya mata rama da yake tafsirin wannan aya ihdina siratal mustaqim sai yake ma'anarta ai dullana wa arshidna ya Allah ka nuna mana ka shiryar da mu wa fiqna kuma ka datar da mu lis siratal mustaqim ga wannan hanya din miƙaƙiya shine kake roƙo da kake cewa ihdina siratal mustaqim yanzu imam musta'ani kada ce ya Allah ka shiryar da ni ka dora ni ka datar da ni zuwa bin wannan hanya miƙaƙiya din sai yake wa huwa tsarikul wadih ita ce hanya wato mai hacce babu duhu a cikinta al ila Allah zuwa za ta kai ka zuwa ga Allah wa ila jannati zuwa ga aljannar Allah yace wa huwa ma'rifatul haqqi wal amali bih wa huwa ma'rifatul haqqi wal amalu bih shine kana roƙon Allah inuna nuna maka gaskiya idatar da kai kaga gaskiyar ka gane ta kuma kai riko da ita kai aiki da ita sai ce imam sa'adi yake fahdina ila sirat ila ila sirat da kake ta ya Allah shiryar da ni zuwa ga tabarki me kake nufi sai yake cewa ai ihdina ila sirat wa fi sirat ka shiryar da mu zuwa ga ita hanyar kuma a cikin ita hanyar ka shiryar da mu sai ce falidati ila sirat da kace idina a siratun mustaqim ka shirya da mu ila izuwa tafarki madaidaici yace ai luzumu dinin islam kana roƙon Allah ya tabbatar da kai akan addinin musulunci ka samu shiriya tun daga addinai nan barkace kowa yana da awar shi ma addini ne a'a Allah ya ce duk ba addinai bane addinin gaskiya guda ɗaya ne inna dina 'inda Allah Al'islam to kana roƙon Allah ya tabbatar da kai akan wannan addinin Allah na musulunci da kace ihdinas siratal mustaqim ayyuka ay luzumu dinil islam wa tark ma siwahu min al-adyan da kauce duk wani addini da ba musulunci sai ce wal hidayatu fi sirat in kuma ka shiga musuluncin ka dace kuma ka roki Allah a cikin musulunci kuma ya datar da kai zuwa ga hanya da kake domin a cikin sa ma akwai wanda suka karkace suka bar suna da suna ciki amma sun karkace sun bar hanyar da kake ya din suna cikin da'irar suna cewa su musulmi ne amma kuma ba akan siratul mustaqim din suke ba sun kauce dama da abu to kana rubo a cikin sama ka samu dace zuwa ga tafarki mai kake wanda Allah ya yarda da shi a cikin musulunci da haka wanda suke da'awar musulunci amma ba sa kan abin da Allah ya yarda da shi sai cewa suna da'awa suna cikin musulunci to ka roƙi Allah kuma a musulunci idatar da kai zuwa ga abin da Allah din ya yarda da shi yake hanyar mai kakkiya ta daidai ta gaskiya ba wadda masu da'awa suke cewa mu ne ba a wadda Allah ya ce ita ce ita kake roƙon Allah ya tabbatar da kai akan ibn qayyim Allah ya mata rahama da yake magana akan wannan addu'a din sai idina salatul mustaqim sai yake walamma kana su'alullahi al-hidayah yayin da ya kasance roƙon Allah shiriya ila siratul mustaqim zuwa ga hanya mai a ajalla al matalib shine mafi tsada cikin duk abin da dan adam yake bukata linaili ashrab al mawahib dan ya samu kyauta mafi girma da za a yi wa bawa ita ce aljanna gobe kiyama allama Allah ibadahu kafiyatan ka duba girman abin da kake tambaya a ciki shi yasa ma Allah ya tawalli yace yake gaya maka kuma ya wajabta maka ka roke shi wannan a ajallul matsali ba abinda zaka roƙi Allah fiye da wannan in ka roƙi Allah idatar da kai ila shi ke shikenan ka bauta. duniya da lahira Ya ce shi sa Allah ya jibinci ma kar nuna wa bayansa wannan din da wajen ta musu yin wannan addu'a Ya ce wa kai kasiyatu su'ali yadda ma za su roka sai da Allah yace ku ce kaza ce wa amarahum kuma ya umarce su in ka duba suratul fatiha ka duba farkonta da kuma tsakiya da kuma ƙarshenta kaga sai da Allah ya nuna mana yadda za mu roƙe shi ya amsa mana addu'a shi ne in za ka yi addu'a ka gabatar da jinjina wa Allah da nuna kai bawa ne shi ne Ubangiji wanda yake bayarwa ka nuna bukatarka a wajensa ka kai wa Allah kirari ka kaskantar da kanka a gaban Allah shi ne tun farkon alhamdulillahi rabbil alami ka yi godiya ka yi yabo ga Allah kuma ka ce Allah shi ne Ubangijin dukkan talakai kuma kai, bayan ka yarda cewa ka faɗi ka yi ikirari cewa Allah shine rabbul alamina sai ka faɗi manya-manyan surufin Allah ka ce ar-rahman ar-rahim Allah mai jin kai mai tausayi kuma Allah ɗin shine maliki yawmiddin wanda duk abin da yake na ranar kiyama shi kadai ya mallaka sannan kuma ka sake ikirari cewa ya Allah ubangijin talikai mai wannan sifa ta ar-rahman ar-rahim wanda yake ne maliki yau yawmiddin ya Allah iyyaka na'budu wallahi ki kowa ba a bauta sai kai kadai kuma a cikin wannan na na'budu malamai suka ce akwai kaddamar da kaman ka ce na'budu iyaka ne sai ka fara gabatar da iyaka domin nuna muhimmancin da da ta ya Allah ki kowa a bauta ba sai kuma a wajenka nake neman taimako ina da bukata ya Allah wa iyyaka nasta'in ya Allah ga bukata ta a wajenka nake nema ka taimaka min zuwa ga wannan bukata ta tabbata ya Allah me take bukatar eh dena siratal ya Allah wannan ce bukata ka taimake ni ya Allah kai jinjina ga Allah ka girma shi ka gabatar da bukatarka ya Allah ga bukata ta duk wannan kiranin da kai nishin fada, Allah ya koya mana haka ya kamata in za mu yi addu'a ne to ga bukata ta ya ubangiji ka shirye da ni hanya mai gajiya sai kuma ka sake bayanin wacce ce hanyar Allah ni gaya mana Don ya nuna mana wacce ce hanyar yake ita ce hanyar bayan da wa ni'ima siratal ladina an'amta alayhi duk wanda ya kasance akan siratal mustaqim to Allah yayi masa ni'ima ba abin da zai ta wa Allah godiya ba wata ni'imar da Allah zai maka fiye da wannan ta kowace domin in duk abin da yake duniyar nan da ninki ta so miliyan za a baka ba shi da wani amfani in dai baka baka kan sirata mustaqim to me amfanin ka mutu ka shiga wuta kuma in za ka rayu shekara miliyan a duniya ko miliyan sau dubu duniyar nawa aka bar wuta a baya kai ka san lissafin abin da aka bai kuma nawa muke expectin gaba zai za a kare shi ta duk yawanta to an je lahira ce ne ba a trillion ne shekarar da aka yi a duniya an je lahira kuma sau shekara nawa za a zauna ita ba ta da iyaka kaga ashe in za duk abin da zaka samu a duniya ba yi da kima ba yi da daraja ba yi da matsayi fiye da siratul mutum inda ya ka samu wannan Allah ya baka komai shine komai shine tabarkin da Allah yi gaba yin sama masu ni'ima su rike siratul mutum ba waɗancan da Allah ya musu ya ba su ni'imar suka yi watsi da ita ba su ne wanda Allah ya shi da su Yahudawa ya aiko musu annabawa ya nuna musu hanya amma suka yi tawaye ya Allah kada ka dora mai da tafarkin su ya ubangiji mai da mu masu godiya gare ka masu riko da hanyar ka siratul mustaqim ba kuma waɗancan da Allah ya ba su shari'a suka yi watsi da ita ba bisa wauta da jahilci su ne nasara su ne azzalluna wanda suke sun bace gabarin hanya ga hanyar na Allah ya ba su mai haske amma suka bar kana roƙon Allah kai wannan ni kake kake so Allah ya tabbatar da kai akan kanka? ba waɗancan irin na waɗancan da suka kauce gabarin ta ba sai yake cewa Allah ne ya koya wa mana ga yadda za mu roƙe shi mu yi shimfiɗa da wannan girmama shi mu yi ikirari cewa shi muke bautawa bukatar mu ita ce guda ɗaya ne ihdina as-sirata duk abin da kake yi wannan dai kake so a wajen Allah domin bayan da yawan ni'ima wannan ce ni'imar mafi kololuwa da ya gare su sai yace sai ya nuna mana wato hanyar da zamu roƙi wannan domin mu samu karɓuwa na wannan addu'a samu da muke roƙo muke fata ɗan uwana kasancewa akan wannan siratul mustaqim din da muke roƙon Allah akwai hanyoyin da ake samu ko ake tabbata akai akwai hanyoyin da in kana so ka samu wannan tabbatuwa akanta to akwai yadda zaka bi domin ka tabbata akan siratul mustaqim hanyoyin a takeice sune na farko al-iltija'u ila malikiha wal ihtisam bih waye ne yake da wannan hanyar waye mallake ta Allah to koma wajen Allah ka nema a wajensa kar ka nemi shari'a a wajen wani sai a wajen Allah zuwa wannan hanya kar ka riki kowa wajen neman wannan hanya sai a wajen mai ita shine Allah domin shi aiko manzo to abin da ya aiko maka in kai riko da shi to nan ne zaka samu tabbatuwa akan wannan hanya riko da hanyar Allah neman ita shari'a kanta a wajen mai ita shine Allah don babu wanda zai dora ka akan wannan hanya sai shi kuma ka sani wallahi wallahi baka da dabara baka da karfi la haula laka wala quwwata karka ganka kana kan hanya kace a ai mu ai da ba wallahi baka da dabara baka da karfi Allah ne idatar da kai yi kokari ka rike wannan tawfiqin kai ta roƙon Allah ya Allah tabbatar da ni akan wannan shirye da ka bani kyauta ce daga Allah ce sa duk lokacin da ka kanka akan siratul mustaqim kai wa Allah godiya kullum musamman in kaga wanda ya karkace ya bar wannan hanya kai mamaki kace wannan kamar kamar gashi yayi karatu kamar yana da wayewa amma ya aka ya karkace a'a kai Allah ni'ima tawfiki ya fi ka karatu ya fi ka wayewa amma kai sai Allah ya datar da kai shi kuma Allah ya ga dama ya kyale shi a wannan ba yi da dabara haka Allah ya ga dama so in kaga wanda ya tabe maza kai addu'a kai wa Allah godiya kace alhamdulillah alladhi afani mimma ibtalaka bih وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا wannan addu'a da annabi yace mun ga wanda yake cikin masifa mu yi ta kenan duk yayin da kaga mutum a masifa yi wannan addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam kace Allah na gode ma da ka kubutar da ni daga abin da ka jarrabu wancan da shi ka fifita ni akan jewa daga cikin bayin ka fifitawa yanzu ka duba yadda Allah ya ma tawfiqi da siratul mustaqim ka mutu akan wannan hanya ka je ka gamu da Allah ka samu rahama ka samu aljanna shi kuma duk abin da zai a duniya akan waccan hanyar fatacciya yadda ya shiga wutar jahannama baye a tara kai Allah yi maka kyauta to ka roki wannan a wajen Allah di yayin da kaga wani a karkace karka dauka kai da baraka ce kai a'a Allah ne ima da ce wa Allah godiya roke shi ya tabbatar da kai akai wanda yake mafi shiriya shi ya koya mana wannan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin yana daga cikin Allah ya ce wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim wanda ya rike hanyar Allah ya yi riko da Allah ya nima a wajen Allah ya riko ta farki wanda yake mai gaki sai ma'aiki ya koya mana cewa mu rika ta addu'a roƙon Allah tawfiki akan wannan siratal mustaqim daga cikin addu'o'insa yakan ce Allahumma inni as'aluka al-huda ya Allah ina roƙonka ka bani shiriya wattuka da takawa wal afafa ya Allah ka bani kamewa idan mu ne kamewa wa Allah ka wadatar da wannan addu'ar annabi ce salama da ya kamata mu maimaita mu yawaita yin ta Allahumma inni as'aluka al-huda wat wal-afafa wal gina. manzo Allah sallallahu alaihi yana yin addu'a sallarsa ta dare cikin addu'a da yake ta bude sallah yana cewa Allahumma rabb jibril wa nan ma ka duba yadda manzo Allah ya gabatar da jinjinawa da girmama Allah ya Allah ya ubangiji ubangijin jibril da mika'ila da israfila fatir as-samawati wal ardi ya Allah kai ka kaji halittar samai da kasa alimul ghaibi wa shahada ya Allah kai ne masanin abin da yake koye da wanda yake bayyane anta tahkum baina ibadika ya Allah kai za ka yi hukunci tsakanin bayinka fi ma kanu fihi yaktalifun bisa abin da suke sabani kai. domin kowa ya ce shi ne akan wannan hanyar wancan ma ya ce shi ne akan daidai wannan ma ya ce shi ne annabi ya ce ya Allah kai ne mai hukunci baina ibadika fi ma kanu fihi yaktalifun sai ya ce dini lima tulifa fihi min alhaqqi bi izni ya Allah ina roƙonka ka shiryar da ni daga abin da aka yi sabani din nan ni ka dora ni akan hanya ta daidai da izinin ka ya Allah innaka tahdi man tashau ila ya Allah kai kake shirye da wanda kaga dama sai zuwa ka tafarki ne kai ka duba yadda yake addu'a subhanallah addu'a babba wallahi ka duba yadda ya faɗa annabi sai ce ya Allah bayin ka sun yi sabani wannan ya ce shine wancan ya ce shine ni kai nake so Allah ka dora ni akan ta daidai din ihdini lima ikhtalafa fihi min alhaq kaga alhaq gaskiyar wai ake nema wancan ya ce ya Allah ni ka nuna min ita gaskiyar kuma ka tabbatar da ni akan ta kuma Allah kai kake shiryar da wanda ka gana ma fa innaka tahdi man tasha ila siratal mustaqim to wannan addu'a da annabi yake a sallar da dare kenan ka duba wannan addu'a mai girma kuma yana koya mana dan mu rika yi kuma ka duba yadda ya addu'a yadda ya shimfiɗa kuma abin da ya ambata a ciki kana ji zaka ce wallahi haka ne ihdini lima ikhtalifa fihi min alhaq Kowa kowa yayi tan wancan yayi tan wancan abubuwa wani abin in ka gani sai kai mamaki sai ka ce yanzu wannan gaskiya yake nema a hakan saboda kan zahiri kana gani amma shi wai gaske yake nema amma ya tabi gabarinsa kai sai ka roki Allah kai ya tabbatar da kai akan ta ita kake roƙon Allah domin shi yake ba da shirya sannan daga cikin addu'a da ya koyawa sai na nuna a bisa talib Allah ya kara masa yadda yace ki aliyu yake faɗa radiyallahu anhu yace annabi ne ya koya mu qala li rasulullah yake cewa da ni zo ka je in koya maka wata addu'a kul in za ka yi addu'a ka rika cewa Allahumma hdini wa saddidni Allahumma hdini wa saddidni ya Allah ka shirye da ni kuma ka dace da ni zuwa ga daidai at-sadad haka ya koya masa muna da bukatar wannan addu'a akwai su tiwa addu'o'in da manzo Allah yake sa a tsarin domin neman shari'a abu na biyu daga cikin hanyar da zaka samu shari'a din shine riko da tauhidi da barin shirka domin shirka ta ci karo da siratul mustaqim waɗancan ma shirka tabbatar da su suka riki wani Allah al-maghdub alaihim da al-zalluna din domin yahudawa wa qalat al-yahud uzair ibn Allah suka riki uzair wai cewa shi dan Allah nasara suka riki isa suka ce dan Allah kaga sun bar at-siratul mustaqim domin awwal ma yajibu akan siratul mustaqim shine tauhidi duk wanda baya kan tafarki na tauhidi automatically baya kan siratul mustaqim domin siratul mustaqim shine riko da Allah shi kadai a matsayin abin bauta to duk wanda ya karce ya karkace ya fada shirka to kuma yana da bakin magana ma Ya yi maganin siratul mustaqim wanda yake shirka ya ji wani Allah ya ba wani Allah matsayin Allah yake bauta wani Allah yake dogara ga wani Allah ai kaga wannan bai da bakin ma magana ruko da tauhidi ne santa shirka wannan shine jigo ko da kai addu'ar dama da ake shine Allah ya ganar da kai yanzu abin mamaki kai yanzu idan ana magana kana wa Allah godiya kana kan siratul mustaqim idan kaga wani a gindin kabari ya tsuguna a karkashin kabari yana roƙon mai kabari ga bukata ta ga sai kai mamaki kace to wannan ina tunaninsa yake shi ai ba zai iya ba ai ba da wannan damar ko ina rayan ma zai yanzu ba nan amma wai shi yana ganin hakan daidai ne kan kana gani zaka ce Allah ka tabbatar da mu akan siratul mustaqim ka san wannan ba daidai bane ba daidai bane baya iya biyan bukata wannan ba zai amsa maka ba ba zai amsa maka ba saboda haka asiratul mustaqim jigonsa shine tauhidi abin da yake rusa shine shirka saboda haka riko da tauhidi da nesanta shirka nan jigon riko ko tabbatuwa akan siratul mustaqim yake shi sama Allah ke wa man yu'min billahi yahdi qalbahu abinda ake bukata inganta imanin ka riko da Allah to kuma sai Allah ya baka shari'a wa man yu'min billahi yahdi imanin imaninka da Allah shi zai sa Allah ya shiryar da kai wanda yake shirka ai bai da batun kuma shirya ya bar hanya kuma Allah ya ce wallazina amanu wa lam yalbisu imanan bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtaduna ya tabbatar da su waye suke kan shari'a shine allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm wanda kai imani ba su sanya shirka a cikin imanin ba ba su riki wani Allah ba imanin na gaske ne Allah kadai suka rika allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ba su cuɗanya imani da zalunci ba shine shirka to Allah ya yake ulaika lahumul amn sun aminta wa hum muhtaduna kuma sune suke kan tafarkin shari'a mai shirka ina shi ina bakin shari'a ai tababbe ne saboda haka ruko da tauhidi da ta shirka shine jigo a tabbatuwa akan siratul mustaqim abu na uku shine aiki da Allah yake so domin aikin alheri da Allah yake ayi yana taimakawa mutum kan tabbata akan siratul mustaqim duk wanda yake aikata alheri to alherin yana janyo masa karin alheri domin ya ce wallazina tadawu zadahum hudan masu shirya Allah yana ƙara mu shirya ta yi Allah ke ƙara musu shirya da aiki na gari domin aiki na kwarai yana ƙara inganta imani yana ƙara shirya wallazina tadawu wanda suka shirya yace Allah zai ƙara musu shirya kamar yaya shine aikinsu na kwarai shi ke ƙara inganta shirya za su ya tabbatar da su akan hanya ta daidai duk yayin da mutum ya ci gaba da aiki na gari ya ci gaba da ƙarfafa aiki na ƙwarai to Allah ta'ala yana ƙara inganta mata shi ta aƙida ta ahlus suna imani yana ƙaruwa yana raguwa yana ƙaruwa da yawan aikin alkhairi ke bustin imani yake inganta imani nesantar aiki na gari shi kuma yana tauye imani yana yana ainihin wato lalata imani saboda haka yawaita aiki na gari yana ƙara inganta maka tabbatuwa akan siratul mustaqim yawaita salloli na farilla da nafila azumi na farilla da nafila yawan ba da zakka da sadaka duk wani abu ba iya farilla ba Allah yana so kai farilla kuma ka kara da nafila yin haka yin haka yawan kai sai ma ka zamo ka zamo zababban Allah domin wannan ki kara kusantar da kai zuwa ga Allah ta yadda in ka ce Allah ga bukata ta sai ce an baka domin yace abin nan abin nan a cikin hadisin wali manzo Allah yake gaya min sallallahu alaihi wasallam cewa abin da ke kusantar da ba'i zuwa ga Allah abin da Allah yake so kai dan ka samu kusanci zuwa gare shi ne rike da rike farilla ruko da farilla ruko da farilla yace ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya min maftaratu alayhi Allah ne yake a cikin bawa na baya samun kusanci zuwa gare ni fiye da aikata abin da na farlanta masa sai ce wa ma ya zalu abdi ya taqarru ila na nawafil kuma ba wa yana ƙara samun kusanci zuwa gare ni wajen yawaita rabin sai ce hatta uhibbu har in kaunace shi Allahu akbar fa idza ahbabtu in na kaunace shi inji Allah shikenan yace wala in sa'alani la utiyanna wallahi ji Allah Allah ya rantsa da zatin sa in ya roke ni wallahi zan bashi waye wannan da ya rike farilla ya ƙara da nafila domin ai ya kai matsayinsa su kullun karuwa yake wala in sa'alani la utiyannahu da da lamun kasami da kuma nuna kyauke don karfafa magana in dai roƙe ni wallahi zan bashi da Allah Don me saboda aikinsa yana ƙara samun kusanci zuwa ga Allah wannan kuma ai shine a akan salatul mutane, bayan imani aiki shi za zaka yi mamaki wani yana ganin cewa yana takaita da aiki yana ganin aiki kawai dan in kai balalla ka samu sahun gaba kai kaza a'a ƙara dai ƙara dai ƙara dai yi kokari ka ga kana ƙara inganta ayyukanka ka ƙara kusanci zuwa ga Allah abu na hudu shine aiki da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke tabbatar da mutum akan siratul mustaqim domin shi aka aiko ya koya mana ba wani aikin da zaka yi kai da ganin kanka tunanin ka fiye da wanda annabi ya koya maka sallallahu alaihi wasallam saboda ka duk abin da za ka yi na addini kai kokari ka yi koyi da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi dan Allah ne yace ka yi riko da manzan Allah din zakat kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika kyakkyawan abin koyi yana gare ku cikin rayuwar manzan Allah cikin aikin manzan Allah duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyi kai riko da shi kai riko da sunnan manzan Allah nan shiriyar take Ke sa ma wasu da suka yi wani tunani manzan Allah ya ce a'a ba haka bane so sun ɗauka addini ai watakila saboda a lokacin suna jin su fa kuma alhamdulillah Allah ya ba su imani sahabbai ne amma su suna ganin sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi ai daban ne shi bai bukatar mu muke da bukata mu ka mu yi kaza mu kaza da yake cewa ba zan koma bace da dare ba sai sallah da yake ba zan yi aure ba da yake ba zan yi kaza ba ce a'a ba haka abin yake ba ni in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina azumi ina ajewa ina sallar dare ina bacci kuma ina da iyalai sai ce famar raghiba an sunnati falaysa min hanyar ita ce hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam kar ka dauka dan wani tunaninka ka je ka bi wata hanyar ta wani ka bar ta annabi to in ka bari ka bar hanyar siratul mustaqim ai shi yake koyarwa gashi ya gaya mana waye ya koya waye ko aka yi wa wahayin sallah da azumi da sallar dare ba Allah ne yake kumil laila illa qalila ba ya ayyuhal muslimin kumil laila kaga Allah ne ke gaya annabi to shi ga ya gaya mana ga yadda ake yin kiyamul layl ka yi wani sashi na dare ka yi bacci ka aje iyali ka kula da su ka yi azumi ka aje wani lokaci duk rayuwar manzan Allah ta asali wannan siratul mustaqima yake idan ka batta kace kai wani abin zaka yi to ka bar hanya ka bar hanya kuma ma Allah ya gargade ma cewa duk wanda ya bar hanya annabi sallallahu alaihi wasallama to fa akwai cewa zai fada ma cikin fituna, shine ya kasa gane ma siratul mustaqim dan ya kyale annabi ya bar hanyar annabi to kuma ba zai gane siratul mustaqim ba domin Allah gargadi yace fal yahdarin ladina yukhalifuna amri su kiyaya waɗannan da suke saba umarnin manzon Allah ya ubangiji waɗanda suke sabawa menene sha'aninsu an tusibahum fitina in suka saba fitina za ta same su kuma cikin littafin tafsiri ka gani me ce fitina malaman tafsiri suka ce ai tusibu fitna fi qulubihim a jarrabe su da fitna a zukatansu min kufri su ma bar addini fitna ce wannan sun ce bar musu da annabi to wato za su waye gari sun ba addini irin wayannan ka ai kuna ji wani yana ta aka ce sallah ce ne sallah kaga ai take ya bar addini wai kuma shi yana ganin wai shi yana cikin musulunci amma da aka ce sallah yace aka ce irin ta annabi ce me sallah ai shi bai san wata sallah ba sallah kawai qur'ani ya ce a kawai ya addu'a kaga wannan ayyata da ya kafirta ya bar addini ya bar sallah to haka suke bar duk abubuwan addini saboda sun ce ba ruwansu da annabi sallallahu alaihi wasallam to ba za su ba annabi ba to a ƙarshe za a jarabe su da kufur za su bar ma baki daya kuma hakan ne za su waye gari kaga ba sa sallah ba sa azumi irin na musulmi ba sa yin zakka irin ta musulmi ba sa haji ba sa komai irin na musulmi sun waye gari za a ga wasu mutane suna safara da kaya suna karatun qur'ani amma ba sa komai na addinin musulunci digawa komai ake cewa da su amma su kaga suna wai qur'ani da suke karanta ba dare ba rana amma tabaku ne wuta za su je saboda ba sa bin hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da annabi ya zo ba ta ba sai suka bar komai ce karatun kadai take yi to kai dan ka karanta Qur'ani kadai ina umarnin ne yake cin Qur'ani Allah yake yi kaza yi kaza baka yi komai ba kuma ka dauka cewa ka shirya saboda sun bar hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ruku da sunna shine hanya da ita ce hanyar da za ta tabbatar da kai akan da wasu in ba haka ko Allah ce duk wanda ya bar hanyar annabi to kafirci zai ya da jiki auni ba ko kuma nifaka wato ya zama mai kafa biyu kenan mai fuska biyu ɗaya kamar tana ta sai tana saboda mai baya bin hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam jarrabawa ce saboda barin hanyar annabi ta ja masa wannan malamai suka ce au bid'a ko kuma ya fada cikin bid'o'i duk wannan fitina ce saboda barin hanyar annabi kuma gashi nan muna gani da yawa kamatan kamatan bid'o'i ba adadi amma an dawo da su cewa ga abin fa da annabi ya zo ne sallallahu alaihi wasallam sai kaga ba su gani ba ba su gane ba su wancan din dai shine to kaga yake nuna maka ashe kana buƙatar roƙon Allah mai tabbatar da kai akan abin da Allah ya yi saukarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani da kuma koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam domin sabawa annabi fadawa ne cikin ainihin tafarkai na tabewa da kuma lalacewa abu na biyar husnul qasdi kyakkyawan niyya kyakkyawan zuciya ma lifi hajji talab al-hidayah hidayah wal inabah ila Allah cewa kana so Allah ya shirye da kai domin duk wanda yake da yake da ni cikin zuciya da kyau hidayar yake nema to Allah zai shirye da shi alkawarin Allah ne amma idan dama zuciya tana da tsatsa dama mutum ya san gaskiyar san zuciya ta ana shibi to ba zai taba bin hanya ta daidai ba ke sama Allah ce Allahu ya ilayhi man yasha Allah ne ke zaɓar wanda ya ga dama cikin bayansa ya dora musu nauye-nauye ko na annabta Wani jagoranci wanda Allah ya gada dama sai ce wa ya'ti ilayhi man yunib wanda yake zuciya ta gaske mai kyau wankakkiya da yake koma zuwa ga Allah ya nemi shirya to Allah ya mata alƙawarin shirya wa ya'ti ilayhi man yunib in dai gaskiya kake so to kai ka roki Allah kuma Allah zai taimake kai zuwa gare ka kuma Allah ya ce wallazina ja'alu fina lanahdiyannahum subulana in dai kai ijtihadi da muka tiya to Allah zai shirya da kai zuwa ga tafarkin sa wa inna Allah la ma'al sai naka shi in kwana shine neman ilimi yana daga abin da yake dora mutum akan as-siratul mustaqim kamar yadda muka faɗa domin jahilci shine yake tabar da mutane su ba abu da dama wanda yake jahili makaho ne yana bukatar jagora jagora shine ka je gaban malamai ka nemi ilimi in ba haka ba to za a waye gari ka ba dama da hagu ka bar hanyar da Allah ta'ala ce wa anna hadha siratun mustaqiman fattabi'u lalle a tashi a je makaranta a nemi ilimi Ba ka da uzuri wallahi ba ka da Ba ka da hanzari ba ka je kai karatun addini ba Ba ka da hanzari wallahi ba ka da abin da zaka yi wa Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya baka lafiya Allah ya baka hankali Allah ya baka damar baka da uzurin da zaka ce baka da dama yanzu baka da dama kake zuwa kasuwa kake zuwa sana'a kake zuwa kaza kake yin kaza duk baka duk wannan zaka iya yi amma neman ilimin addini ne ba zaka iya ba to ka je ka ce wa Allah ne ya ubangiji ban samu dama ba shine uzurin ka wata irin dama to kake so yanzu Allah bai baka dama ba a wani mu'ammalkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akum an nabi in ka je kiyama haka Allah zai ce da ba mu baka rayuwa ba ma ya tazakkaru fihi man tazakkar irin rayuwar da duk mai tunani ya kamata yi tunani mai daukan wa'azi zai dauka a ciki Allah bai baka shekara ashirin ba talatin arba'in hamsin duk yanzu baka da dama wannan shekarun to me kake yi baka da lokacin zuwa neman ilimin shari'a ta siratul mustaqim da shine zai baka sa'ada a duniya da lahira dole a fita nemi ilimin addini dole a je a duka a gurbana a karanta littafi wannan da kake kama kama ba zai ishe ka shi ne ma yake huda ka ka kama nan ka ji can ka dubba za a ka samu seji ka je ka karanta ka san hanyar da haskenta sannan ka yi riko da ita duk abin da ya zo ba zai taba ka ba dole a a jiki ne yan uwa mu roƙi Allah mu yawaita roƙon Allah tabbatuwa akan asiratul mustaqim mu yawaita addu'a mu sani cewa ba dabarar ba ce kyauta ce daga Allah baiwa ce daga Allah ne wa Allah godiya mu yawaita ibada mu yawaita addu'a wacce za ta tabbatar da mu akan siratul mustaqim mu je mu nemi ilimi domin zai tabbatar mana cewa mu tabbatu akan wannan hanya rashin neman ilimi zama cikin jahilci shi yasa da yawa daga cikin mutane suka tabe gabar hanya ta daidai Allah ka tabbatar da mu akan asaratu da kai a ƙarshe kuna jin abubuwan da suke faruwa wanda ya kamata a ce an yi tsokaci ga kuma ana ta yi tsokaci akai amma dai ba a gajiyawa shine matsalar da ake dawa game da dan kuma da ya karatu aka ce ba a yadda da abin da ya faɗa ba har aka je kwamiti na shura aka zauna aka yi duk abin da aka yi ya kamata a ce zuwa abin da ya bayyana ga al'umma lalle maganar malam lawan da ake magana cewa suke da'awar yayi karatun da su ba su yarda da shi ba ya kamata ki zuwa yanzu a ce sun wuce wannan maganar ta kare dalili kuwa dan an je an zauna a bisa hukuma da ta nada wannan kwamiti kuma kowa ya gani a duniya abin da ya amma dalilin da yasa zan yi magana shine akwai wani abu mai hatsari waɗanda mutane ah, suke so su yi amfani da shi wanda nake so ki san musu zako cewa wannan ma ya bada nasara shine abinda larabar ke cewa at-tashaffi ko al-iktisar min nafsi idan kana da rigima da wani sai kai ta neman gabar da za ka kai shi kasa a bisa ba a kan dalili na Allah ta annabi ba abin da ya bayyana gare mu waɗanda suka dawo da maganar nan suka ce ba su yarda da zaman da aka yi ba da abin da aka yi ma ba a yi ba to ya bayyana cewa suna da san zuciya suna da hikidi da kulli da suke a kan shi a matsayin samarin lawan shi dai ko kuma kan dukkan ahalin sunna to sako nake sun gane cewa Allah ba zai ba su nasara Allah ba zai ba su nasara domin Allah yana ba da nasara ne ga wanda yake da kanci a zuciyarsa Allah din ya nufa kuma ya bayyana ya ce ba Allah suka nufa in dai Allah aka nufa zuwa yanzu ya kamata a ce sun yarda da cewa malam lawan abin da ya faɗa malamai sun faɗe da shi a baya mun yadda suna cewa su a yaren na hausa ba a yin wannan furishe din to shi kenan mun yadda sai a ce a daina wannan furishe tunda a yaren hausa ana ganin faɗin hakan ba daidai ba ne to amma a larabci ga shi nan in ka karanta tafi za ka irin wannan bayanan amma duk wanda bai nufi Allah ba cikin wani al'amari na addini magana ce fa ta addini ba siyasa ba ce ba magana ce ta wani mutum da wani ba ko kungiya da kungiya ba da awa ce ta addini cewa an taba jami'in manzo Allah ta san ba shine da'awar ba to alhamdulillah an yi bayani kuma duniya duk ta gani abin da ya kamata su dawo su gyara amma kokarin yin wato neman ta daga tana da nufin ɗaukar fansa ko ƙoƙarin binnan yin abin nan yardiga abokin adawa wannan ba ya ba da nasara Allah ba zai ba da nasara wanda shi ne sakona gare su duk wanda yake da wani kulli da wata manufa to ba yi da nasara in dai ya fake karkashin addinin Allah ya yi ƙarya da Allah ba zai ba shi nasara ya bayyana sa ƙarya ne da san ba ake sallallahu alaihi wasallam amma kokarin a dawo kan hanya sai dai ba ta ba da wannan to duk wanda ya kokari ya dawo da al'amarin fitina domin ya tada al'umma zaman lafiya da ake da shi to Allah ta'ala ba zai ba shi nasara ko muna addu'a kada Allah ya ba su nasara kada Allah ya ba su nasara duk wanda yake kokarin yana ganin cewa Allah sunna fi karatun da ake da al'umma da suke fahimtar hanya siratul mustaqim suna ganin ba sa san wannan ina cewa ki hakuri amma al'amarin Allah ya riga ya wuce domin tun da Allah ya koma san Allah sallallahu alaihi wasallam Yahudawa da nasara da munafukai suke a kan addinin musulunci amma a shekara dubu ɗaya da hudu da doriya ana neman da dari biyar in ana karanta maka addinin musulunci sai ka ce kamar jiya aka yi addinin musulunci kamar jiya aiki yanzu saboda yana nan a yadda yake Allah ne yake zai tsare addinin duk wata bid'a duk wani wata barna da za a kawo ba za ta rushe addini na gaskiya ba domin ya ce la tazalu ta'ika ummati al alhaq ko zahirin al-haq la mu man khazalahum wala man khalafahum Allah ya alƙawari addinin nan zai ci gaba har sai ranar da Allah ya nade kaza Sau da aka suna ganin dawa ta ahlus suna tana samun kasuwa, mutane suna ganewa cewa ba ta ake ka zo ka buwa ba ai magana ce guda ɗaya ka ba Allah ka ba annabi me Allah ya ce? yake atiyu Allah wa atiyu rasul wa man yuti Allah wa rasul ulai kama annabina anama Allah alaihi Allah aka ce annabi aka ce abi to ko me da boka kai kana da awa kai kai musulmin annabi ne to ai dama abin da ake da awa kenan a zo a hanyar Allah a hanyar annabi sallallahu alaihi menene a cikin rigima da kokarin haifar da fitina kana ganin cewa an abin nan damar da kake ita da fada da abin da kake ganin na matsayi da abin duniya yanzu ka rasa shi ko kuma ya rabu dama ai ba dan Allah bane in dan Allah ne ya kamata duk wanda yace a zo a bi Allah a ga annabi me ai bata a bar bid'a ai annabi ne yace a bar bid'a da ko ba shi ya faɗa ba akwai wanda yake masawa? annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hudubar sa ba hudubar da zai face sai ya ce wa iyyakum wa mutasaddir umur duk wata huduba da zai yi duk wani jawabi sai ya ce ina gargada ku ku kiyayi kazagun al'amura addini bid'a ce ka duba abin da annabi ke ta maimaita yanzu ka zo ka ce wai a bar bid'a ka zama shikenan abokin gaba ne ya aibinka ka ce abu Allah ka ce abu annabi ka ce abar bid'a duk wannan qur'ani ne da annabi suka fara sallallahu alaihi wasallam ne aikinka a'a aikinka shine ka kanka ne musu gurbin da da su kadai suke da wannan gurbin tunda matsayi ne na duniya suke gani irin wannan saboda suna ganin yau da gobe al'amura suna kwacewa ko kuma ana wasu na shiga cikin gurbin da ke gani nasu ne abin mamaki kun ji za mu gudu ba akan doka da aka ce an kawo ta an tattauna wai za a yi doka ta wa'azi abin da zai ba ku dariya ya ba jin ne hankali dariya doka ba wai a cikin da ba an ce wai wanda zai wa'azi ko hudu ba akan sai kakannin sa biyar yan asalin Kano allah akbar wannan albara a ina yanzu ku kun yi ku ce ba za a yi wa'azi wajen da kakannin sa biyar to kaga an koma ni? an koma can asali wai sai kakannin ka biyar an tashi an tattare kafin kai wa'azi a kan to sha Allah to ina ga mu tun da kakannin mu guda biyar ba a kan waka yaje zuwa za mu tafi jigawa ko kuma wani wajen sai mu je mu yi karatun mata wannan abin kunya ne abin tausayi ne a ce mutane suna da wata damuwa akan kira zuwa ga Allah zuwa ga tafarkin manzon Allah akan jan hankalin mutane ga nisan tabbida kuma shi zama abokan rigimarka ka ji kunya muna tafiya ga dattijan mu Allah ta'ala matarsa ce aka yi shi yanzu a mata sallah Allah ta'ala ya ji mata Allah ya bashi akwai da iyalansa baki daya muna masa ta'aziyya Allah ta'ala ɗan uwanmu da suka rasa Allah gafarta musu baki daya ba mu kyakkyawan kashi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وبئس أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين